Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku cire wa duk wani hoto background ɗinsa, wato ainihin bayan hoton. To da farko dai idan wannan shine farkon bidiyon ka wannan tasha ta mai albarka, za mu ci a ce ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa kada makamantan bidiyoyin mu irin waɗannan su wuce ka. Za ka mana haka ne domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwa. To da farko dai idan ka samu hoto misali bari in shiga mana manhajin hotuna. nan na shiga manhajin hotuna na kamar yadda kuke gani gashi nan na shiga manhajin hotuna na ina da wani hoton shugaban kasa gashi nan a hoton ga akwai background kaga akwai kun ga akwai tutan Najeriya akwai wani jiya akwai dai wani makamanta haka ga background dai har can baya duka background din hoton ne to ya zan yin cire wannan background din ba tare da na yi amfani da wani application ba to insha Allah a wannan sabon bidiyon namu zai nuna muku yadda za ku cire hoto ba gama ba tare da kun yi amfani da kowane irin application ba to da farko dai kawai abin da za ku yi shine za ku samu browser da take kan wani kun ga kenan ba ku download in kowane application ba misali kuna da browsers a wani ko in kai in kai shiga browser ta waya kowace kala ce misali ni ga Chrome da na shiga Chrome to tunda na riga na shiga Chrome ga Chrome ina nan kamar yadda kuke gani kawai za ku zo ne kan Chrome kan search da Chrome za ku yi searching din remove remove na remove remove gashi nan sai dot bg bg din yana nufin background remove dot bg in kuka rubuta haka sai ku sacin gashi nan na yi sacin idan na yi sacin zai saci kamar yadda kuke gani gashi nan yana sacin to idan ya sacin zai kawo mu nan ana karkashin hoton wannan matar ga wani upload image upload image upload image zaka taɓa wannan upload image dan ka taba upload din mai duka wasu hotunan ka da suke cikin ka duk za su zo wato ainihin nan gurin to idan suka zo nan to sai ka zaɓi hoton da zaka wa background to ni misali na ce muku wannan hoton na shugaban kasa shi zan wa background sai na taɓa hoton idan na taɓa hoton wannan tik ɗin zai fito akan hoton idan tik ɗin ya fito akan hoton za mu taɓa wancan don ɗin da yake ɓangaren dama daga sama idan muka taɓa wannan don ɗin nan mun riga mun taɓa wato ainihin hoton gashi nan mun riga mun taɓa wato ainihin hoton to tunda mun riga mun taɓa shi gashi nan har background din shi ya fita to tunda background din shi ya fita ya zami to yanda zami to shine kawai za mu taɓa wannan download din da yake kasan hoton download idan muka taɓa download din da yake kasan hoton kamar haka gashi nan yana download ya gansa a sama yana download gashi nan ya gama download download menene menene menene to mu shiga wato ainihin manhajin hotuna na yanzu da muka koma wato ainihin manhajin hotuna na za ku gani za ga wato ainihin ga hoton ne a farko ga asalin hoton idan ba ku manta ba wannan ne asalin hoton to yanzu na riga na cire hoton background ga asu ga kuma yanzu yanda ya dawo to wannan shi shine yanda ka cire kowane irin hoto background ba tare da kayan amfani da wani application ba ga ainihin gashi yanzu ga hoton yanda ya zama ya zama kenan yanzu hoton ba shi da background kun ga sanan gashi na a farko wannan shine asalin kuma hoton wannan to shine inda zaka cire kowane irin hoto background ba tare da ka yi amfani da wani wato ainihin application ba mun gode da kallon wannan bidiyon kar ku manta ku subscribe din channel ɗina sannan ku taba alamar karrawa kada mu kwanta bidiyo na irin wannan su ku domin shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntuɓa ta a comment section nagode